حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجارون har sai mun azabtar da masu jin daɗi a duniya da azaba a ranar alkiyama a lokacin za ka ji su sun ɗaga muryoyinsu suna neman agaji